tun somawar yada rahotanni akan cece kucen da ya kunno kai a fadar mai alfarma sarkin musulmi sarkin gwandu alhaji muhammadu ilyasu bashar wanda shi ma babban makusanci ne na daular ta usmaniya yake kai komo domin kashe wutar rikicin tsakanin magajin garin sokoto da fadar ta mai alfarma sarkin musulmi wacce ake ganin tabulla sanadiyar kudurin majalisar na baiwa tsohon ministan matasa da wasanni sarautar marafan sokoto lamarin da ya sa magajin ya ajiye rawaninsa To sai dai lamarin ya yi kamari ta yadda wani kakarfan kwamitin sulhu na sarakunan gargajiya suka shigo domin kai karshen cece ku can. Kwamitin ya kunshi mai martaba sarkin Kano da sarkin Sudan na Kwantagora da ya tsunufe da kuma shi mai girma sarkin Gwandu waɗanda tun jiya Asabar suke a Sokoto domin sasanta lamarin. Duk da yake sun gudanar da tarukan su a sirrance ba tare da bayyana wa 'yan jarida lamarin da ya wakana ba. rahotanni sun tabbatar da cewa an sami cimma daidaito tare da sasanta al'amarin kuma tuni da magajin garin na sokoto alhaji hassan ahmad dan baba ya janye murabus din da ya yi daga mukaminsa hakan ko ya sosa wa jama'a da dama inda yake masu kaikayi sana abokan lemi so kamata ya su zauna su yi shawara tsakanin su harka ta girma a ƙarshen girma da mutunci sunana alhaji muhammadu sani tsafanaɗe fatan mu zuwa gare su shine da zaman lafiya sannan muna so su zama masu waɗanda za mu koyi da su ga duka al'amura waɗanda sun kata su abinda muke da gare su sa hankuri a al'amuran su kuma su tsaya su sulhunta su junan su wa junan su ba su zo suna fallasa yan uwansu wa junan ba wanda zan mu gare mu ba abin farin ciki bane saboda kowane na so ya koyi da shugaban shi sunana Abubakar Felele hakika ni na ji ciwon haka wanga al'amari da ya samu gare su amma ina ba da shawara su taru su haɗa kansu don su ɗinke barakar da a cikin gidansu don su samu zama lafiya saboda muddan haka na samuwa to hakika fa ba su ba duk da mu da a cikin jihar sokoto sai ya zan abin suka gare mu sunana alhaji sa'idu masarauta ce su ne a ɗauke da talakawa to kuma a isko suna waɗanga rigingin mun bai dace ba su in talakawa sun kai wanga abin su a daidai su tsawata musu su daina jagorori ne magajin gari babba ne sarkin musulmi babba ne a najeriya gaba daya saboda in talaka ya ji haka to ko shi ba zai zauna da dan uwa ne lafiya ba yana da kyau idan waɗanda abubuwa sun ka taso tun ba su hita ba a yi su saboda haka muna kira ga masarautar masarkin musulmi da allah su taimaka waɗanda abubuwa su kawai ƙarshen su alamu dai sun tabbatar da cewa an sami sasantawar domin ko magajin garin na sokoto ya halarci wasu manyan taruka biyu tare da mai alfarma sarkin musulmi a yau lahadi kuma a cikin fitarsa ta sarautar magajin gari sarauta mai daraja ta uku a tsarin masarautar bayan sarkin musulmi da waziri murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria